assalamu alaikum jama'a barkanmu da wannan rana da fatan kowa ya tashi lafiya ya alhinin wannan masifa da ta fada a yau yau dinnan da safiya yau ni na ganta akwai wani page a instagram wannan page din kenan da farko dai zan fara magana ne akan duk wani dan uwa musulmi idan yana following din wannan page din ya taimaka na farko ya yi unfollowing din su ya nuna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kishi na biyu kuma don girman eh. Allah ya shiga wannan page din ya yi report din su ba don komai ba saboda da safiya yau ina dubawa ina tashi kai ina duba dube na haka kawai sai na hango bayan lillahi saban da wayannan mutanen suka sun taba janibin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ni dai yanzu abin da ya fara tsorata ni maganar da ake faɗa confirm gaskiya duniya ta zo ƙarshe saboda masifu sai ƙara ƙaruwa suke yi da an gama da wannan masifa ana cikin yin ta ba a gama sai ka ji masifar ta bullo da an gama da wannan masifar sai ka ji masifar ta bullo to wannan shi yake tabbatar mana da cewa duniya ta zo ƙarshe kuma zan ƙara kwantarwa da 'yan uwa na musulmi rai a martaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ta bada kuwa ba duk wani wanda zai yi suka masifar nan kansa za ta koma kuma idan Allah ya yarda wayannan masu din insha Allah sun ta ganin bala'i da masifa da tashin hankali a rayuwarsu kenan har abada allah ubangiji ya nuna musu karshensu a yanzu su gane cewa sun taba wanda ba a taba saboda um, gaskiya gaskiya abin da na gani sai yanzu zuciyata ta yi sai yanzu zuciyata kamar ta yi bindiga to amma wani abu ɗaya na tuna kawai sai na ji daɗi sai ne dariya ma wato abin da na tuna na ji daɗi yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake da masoya yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake da mabiya a duniya gabaki daya tun da ake yin duniya ba a taba yin wani wata halitta wadda ake so kamar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to dan tuno wannan abin sai ji zuciyata ta yi sanyi dan wani mutum ɗaya ko mutum kaza ƙarya suke su ce za su rage martabar manzan Allah idan mu ƙarya suke yi wallahi tun da ake yin duniya bari mu wani karamin misali shekara 150 baya wadda ta wuce gaba ɗaya waɗanda suke duniyan nan ba mu bane ko wata halitta ce daban waccan halitta ta waccan lokacin fa idan za ku tuna gabaki ɗaya masoya manzan Allah ne majoritin su kamar yadda muke a yanzu sama da mutum biliyan kaza ko mutum tiriliyan kaza gabaki ɗaya masoya manzan Allah ne waɗanda ba masoya manzan Allah ba kaɗan ne to kuma sai yanzu sai suka wayancin sai suka mutu kuma sai ga mu mu ma muna nan mun fi mutum biliyan kaza a duniya masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma mu ma nan da shekara 150 ba mu bane nan da wata shekara 150 din wasu ne a duniyar kuma su ma majoritin su masoya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ka gami za a yi ta samun masoya annabi sallallahu alaihi wasallama suna ta cika duniya suna ta ninkuwa suna ta ninkuwa suna ta ninkuwa to ka gami wa'annan mutanen kalilan din za su dinga ba za su dinga daga mana hankali ba tunda mu mun san masoya manzon Allah kullun kuwa suke yi kullun karuwa suke yi kullun ƙara yawa suke yi kuma waɗanda suke da ba su bane yanzu waɗanda suke yanzu ba su bane nan gaba waɗanda suke nan gaba ba su bane nan gaba haka ba za a yi ta yi har ila yawmul kiyamati to wannan abin na tana sanar zuciyata ta yi sanyi waɗannan mutanen ƙarya suke yi su ce za su rage martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a idan ƙarya suke yi yawwa na yi wannan bidiyon ne saboda na ƙara tuna masu ya manzan Allah duk abin da ya shafi annabi mu nuna masa kishi abin da nake so duk wani musulmi ya yi masoyin manzan Allah ya je wannan group ya je wannan Instagram din idan ya je ya on following dinsu idan ya yi following ɗinsu gashi nan na ɗora shi akan wannan bidiyon na farko ya je ya on following su idan ya yi din su na biyu kuma dan girman Allah ya taimaka ya din su a kulle account din shikenan an gama da tsinanu kuma Allah ba zai taba rabuwa da su ba in Allah da sun fara ganin masifa da bala'i da tashin hankali wanda ba zai kare ba na har abada kwanciyar hankali su daina kamar yadda kwanan nan muka ji labarin wannan tsinan nan la'anan nan wanda ya taba yin sako a Denmark ya mutu kwanan nan to mun yi munanan adda akan sa ubangiji Allah ya kara nauyin kasa Allah ubangiji ya kara nauyin kasa Allah ubangiji ya sa azaba da masifa ai ta ninka mai da har ila yau kiyamata kuma a kai shi wutar jahannama to su nan tsinannin insha Allah za su yi ta ganin tashin hankali kwanciyar hankali ta yanke a rayuwarsu ta yanke su daina ganin kwanciyar hankali kwata-kwata kuma sannan a ƙarshe Allah ubangiji ya sa su a wutar jahannama ko kuma Allah ka sa su a wutar da tafata jahannama ni mai magana sunana Abbasi Sale masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama jama'a na barku lafiya